الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ci gabanmu da karatun littafin a yau za tashi a babin mutuwa ko kuma littafin jana'izi littafin jana'izozi yawan jawal mota daro ana fuskantar da wanda ya kai gargara ilal kiblati zuwa ga alƙula wa ila kanu shahada ta kuma alaƙana mishi kalmomi biyu na la'ida illallah muhammadur rasulullah wa yuqra indahu yasin kuma ana karanta sura yasin a gunsa fai za ka ba idan ya mutu ogumida sai a rince mai ido wa shidda lahayahu a ɗamre abobinsa wato a samu wani ko tsumma ko kyalle haka a haɗa haɓa shi da ta sama da ta ƙasa a ɗauro daga kai haka zuwa ga haɓa don kada bakinsa ya buɗe kamin a zo wanke shi wasu jiya sannan a lullube shi bayan an yi wannan sun mayu zuke wasu sannan a shiga wanke shi wayar ana ɗaukake shi ala sariri akan ɗora shi a kan kamar gado wato a ɗauke shi da ƙasa wai jarradun rajulu ana kware namiji gaba ɗaya wai saru auratu amma a lullube al'aurar shi sai a sa mai a ɗaure a ɗaura mashi gyamto daga cibi zuwa gwiwa amma saurin jikinsa duka ana iya bari na waje don a yi mishi wanka wai wadda ana mai alwala wai gasar a wanke shi ko wai gusar a wanke shi kan turidi kama mai janaba to kamar da ake wankan janaba yukan rabu ana maimaita wankan wutiran mara to ɗaya ko uku ko hudu abinan ko biyar ko me da haka idahun na ɗayan su bilma'ir kura da ruwa waɗanda a kurari wato ruwan da ba su da wani garwaye da komai wa yi ju'alu fi ba'dihinna sannan ana sanya ga sashen wankin za a sanya siririn magariya ini taja idan ya buƙatu ila zalika zuwa ga asa magariya din wa bil akhir a cikin wanki na ƙarshe kafurun asa turaren kafu. wala tubashiru ba za a shahi ba za a rungumi an auratahu al'auratu al'aurar shi wato ba za a taɓa al'aurar sa ba illa li daruratin sai akwai larura ba a sa hannu a taɓa al'aurar shi sai akwai larura kamar akwai wata najasa ko ta ƙazanta to ko ba ta wankuwa sai an sa hannu to wannan sai a wanke wayu saru ruwa ana mamatsa cikin sabirin da sauki don akwai wani najasa kusa sai ta hito a wanke wala yu lahu zuburun ba za a yanke mashi ba za a rage mishi a ko wala sha'arun ko kuma gashi ba wala ya haduru kan wanda ya halarce shi illa man yusa'idu sai wanda zai taimaka fi guslihi ga wanke shi ya tawalla zalikal eh, gasla fi rajulin rijal ar-rijal maza ya tawalla su suke jibanta zalikal gas wannan wanki fi rajul in namiji ne wato in namiji ne a sa maza su wanke shi wa fil mar'atin nisa'u idan kuma mace ce mata su yi mata wanka bayan lam ya kunna idan ba su abin nan mata din fal muharib to sai yan uwanta su maharama su yi mata wanka maza wara a saube bayan tufa a lullufe ta da tufa a zuba ruwa a jika ta su cuɗanya bayan bayan zani bayan lam ya kunna idan babu su abin nan ko lam ya kun bayan lam ya kunna bayan mm. lam ya kunna idan babu su yamma matu ajnabiyatun ko sami wa illam yakun kun sami yau ka gani wa illam kunna idan babu zu babu kamar yin namiji ne babu yan uwan shi mata zu maharamai yamma matu shi namijin ba ta yi mashi taimama ilal kaini zuwa bakin gwiwa hannu wa min muha'ilal ku'aini in ko shi namiji ne wanda ba ɗan uwa zu maharami ba zai mata taimama bakin wuya hannu ita mace tunda ba waɗancan wai ba haka littin ta'i kuma halaccin jin daɗi tsakanin namiji da mace ilahinil mauti har zuwa lokacin da mutuwa ta zo tubihul gusula ta hana ta halatta wanka min janibai ta bangarorin biyu duk macin da yake ya halatta ka sadu da ita har ranar da Allah ya karbi ranka ko ya karbi ranta to ya halatta ta yi ma wanka ya halatta kai ka yi mata wanka daɗa halaccin nan ko dai da aure ko kuma da bauta kamar inda wakace sadaka wadda kana takinta to in jan mutu za ka yi mata wanka ko in kai kan mutu za ta yi maka wanka haka mata aure wadda to yake aure da ita bai sake ta saki batti ba wanda yake taki tsakanin shi da ita haramta a'a ko da wanda dai zan bai sake ta ba suna nan suna aure har ta mutu ko har 'yan mutu to ɗayan da addare zai wanke wanda ya mutu shi amma ana yudhibul gusula min aljanibain falau mata da ya mutu fa wada sai kuma ta haihu tana da tsohon ciki sai mijin ya mutu kame a gama rigimar ya mutu a tayi wanka zuwa wani abu sai ita kuma ta haihu eh to anan jazal ha gasu ya halatta gare ta gare ta ta mai wanka a wannan hali kamar ta haihu nan take kuma jinin ta ya dauke eh ya halatta duk da yake ta gama idda tunda ta haihu ta gama idda ba matar shi bace ba ma tunda lokacin da ya mutu matar shi ce sannan ba ta haihu ba ya halatta ta mishi wanka walau a bana hada ya sake ta saki ba'ini wato kamar ya yi hul'i da ita ko kuma ya sake ta kabla da koli ko ku ya sake ta saki uku ba mata sai ya mutu lamta na anan da hakika wanka na ya hannu ba zai mata wanka ba ba za ta yi mai wanka ba a wannan lokaci ita ba ta yi mishi wanka wa fi raja'iyyati khilafun to wanda ya saka saki ba ta kare idda ba sai ya mutu to za ta yi mai wanka dibin yana iya mai da ita ko ko ba za ta yi mai wanka ba tun da ya sake ta ko bai ce ya mai da ita ba shi adda khilaf bai hmm. za faraga idan ko iza furiga idan mai wanka ya kare ni shifa sai a shishaye jiki ne a ɗauke mai ruwa bi hirkatin da kyalle kamar tawo sa tawul a tsane jikinsa shine nushifa a tsane jikinsa tsane ake ca ko tsanewa wa udurija sai a ninke shi fi a kafani a cikin likafanoninsa wa kafanuhu kuma likkafani ne wa ma'unatuhu da kuma wahalar gina rami da yi mai wanka wajibani fi mali duk sun ba cikin dukiya ta wasa ɗan bil kuma matsakaita la wuluwa wala ta kasira ba za a yi masu tsada kwarai ba ba za a yi kuma masu arha kwarai ba tsaka tsaki shi shine wasa matsakaita bin ma'ruf gwargwadon hali muqaddama ala ne kuma za a gabatar da waɗannan abubuwa a kan bashi ko da ana bi ne bayi sai an cire waɗannan abubuwa tukuna sannan a sannawa ake bi ne kuma me ya bari wanda za a biya da shi eh, sai an cire waɗannan ne Walwasa wasaya kuma za a gabatar da su waɗannan abubuwa dai akan wasiyoyi wasiyoyi da ya cewa a bawa ne kaza ko a bawa ne kaza ko a bawa ne kaza to sai an cire eh, abin da za a mai likafani da eh, abin da za a wahalar haƙa rami har masu sallah idan ba a samu su yi saboda Allah ba eh, duka sai an cire bayan kana adima in ya zama mara shi ne bai da komi fi baitul mali to sai baitul mali ta ɗauka ta yi fa in lam yakun sai ya zanto babu baitul mali din to yaya fa alal muslimina sai sai a tawo masallaci ko eh. bai shine baitul mali musulmi a tara hulluna al'ummar musulmi ta dauka wa aqallu mai karamcin likafani saubun tufa guda yuduraju wanda za a nunke shi bi cikin sa wa akmalu lirajuli khamsa mai cikan likafani ga namiji ai mai biyar qamisun sa mai riga wa izarun da kyafto wa imamatun da rawani wa lifafatani da wawa biyu wato shine mayafi biyu hmm. walil mar'ati sab'a in mace ce kuma bakwai wato su za a yi mata hekirun da gyabto shine mukuru ko tundare abinda za ta daura wa kamisun da riga wa himarun da abin nan marihinka da ɗan hijab karami haka wa arba'u lafa'ifa da wawaye hudu wato ita mayahi hudu ake wa huwa tabi'un lin nafati to kuma shi likawani yana bin ciyarwa duk wanda kake ciyarwa kai kai mai likawani in ya mutu wa fi zawjatil musirati qawlani to mace wadda take miloniya mawadaciya eh tana da kudi to kuma ta mutu to kai kai mata likafani ko ko ita za ta wa kanta tunda tana da shi ita da kaulani kila alaiha wasu ce a kanta tunda tana da addini wakila alaihi an ka ce a'a kan shi dai tunda ta bi ullin nafka a shi ka shi ne ta har da ta mutu to shi kai mata likafani wasu ta habu an so ta jimiru yi mai hayaki shi turaren abin da shi likafani yi mai turaren wuta wazarul hanudu kuma ana zuba binan turare ala kulli lafafati akan kowane wawa wa ala mafasili haka nan ga gabobi inda gaba take ka asa turare a tsoro haka ana daddagawa wa masajidi da wuraren su jadas. wa yusaku za a abin nan za a liƙa hudunan auduga muhannadin wadda aka samu turare alama na akan kafafen abin nan a danna ta haka ba tura ake cikin kunan ba eh, a idan za a sata a tsomo cikin turare a a daga haka hmm. <laughs> eh, ga wani mai littafi ya ce cin mutunci ne wannan hmm. na ga malamai suna yi haka na amma na ga wani mai littafi ya ce ba tura mai ita aka cikin kunnuwa ba hmm. bai za a dirija idan an ka naɗe shi cikin likafanin shudda sai a ɗaure inda ra'asi a ɗaure gun kai wato tsakiya nan wajen wuya wa wasaɗi da kuma tsakiya don kada likafanin ya kwance kai ya buɗe saboda haka za a ɗaure nan a ɗaure nan sannan warijilai da kuma ƙawahuwa wajen ƙawahu na ma a ɗaure don kada ya kwance sun mai umaru sannan a ɗaukai lana ashi a kan karagan nan gadon gawa ɗin nan shi ne na ashu ilal makara ko yawa cikin makara ilal musalla zuwa wurin sallah wal mashi ta tahiya idan an ɗauki gawa za a taimaka barta to yana yi wa wasu akan dawaki wasu akan jakuna wasu akan kekuna wasu akan babura wasu da kafa to ina gawar take gawa in dai dauke take da ka to wanda attahi da kafa ya shiga gaba ga gawa abdalu shi ya fi eh, ya dauke ta zuwa makabarta yan ƙasa dakaru za su tahi su shiga gaba Gawa ta biyo baya masu jakuna da dawaki su biyo bayanta eh. yanzu ko da yake duk motoci ake hawa sai a samu motoci gaba gawa ta bi baya ko eh, tun da duk yanzu akan motoci ake tahiya hmm. wa yi sallah alaihi sai a yi mai sallah wa hiya fardu kifayatin ita wannan sallah fardu kifaya ce Za idza qama bihal ba'du sakada anil baqin idan wasu sun karɓi da yi to waɗanda ba su je ba lahiya ba da gare su sai dai ba samu ladayi ba shi ya ma'ana fardu kifaya kabbaru ko kabbaru ana kabbarori ko kuma kabbiru shi mai sallah yana kabbarori arba'a ko arba'u takabiratin kabbarori hudu laisa fi ha kiratun babu karatu a cikinta da mazhabin malikiya ba a karanta fatiha amma shafi'iyya a karanta fatiha ya yi kabbara ta farko a karanta fatiha ya yi kabbara ta biyu a karanta salatu ibrahimiya allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidun majid allahu akbar sai a sai a mamaci addu'a Bima ma ta yassara Eh, ka yi mai addu'a ko da hausa Allah ka ji kansa Allah ka yaye masa Allah ka yi mai rangwame gashi nan dai ka yi ta yi halli mai ce Allahu akabar kai ma ka ce Allahu akabar ka bara ta hudu sai ka yi addu'a ga musulmi Allah ka ji kan musulmi ka gafarta musulmi ka Allah gashi nan dai in mai ce assalamu alaikum ka ce assalamu alaikum domin ta sallar jana'iza wato addu'a ce kowa da kowa kamar beli ne idan an ka ce mutum ya kawo mutum goma su yi beli ne kowa sai ya rubuta takarda ko Eh? kowa sai ya rubuta kada ba mutum guda kawai za a ce rubuta sunan ka mu goma muke ba ko haka ke kowa sai an ba shi takarda ya rubuta ko in fam dai sai an ba kowa fam ya cika to haka mamaci duk wanda ya zo wurin sallar jana'iza ya zo roƙon Allah ya gafarta mai ne amma al'adar ƙasar nan man ɗauka addu'a sauran ba ruwan su sai dai Allahu akbar Allahu akbar a gama a ce assalamu alaikum kowa ya kai an gane ai addu'a ce kamar roƙo beli ne an zo roƙo eh, gare shi Allahumma eh, ina ka a alau fa shafi'ina fi har zuwa ƙarshe mun taho eh, roƙon ceto gare ka ba mu ceton sa Allah ka yaye masa to saboda kowa yake to idan ba ku iya ba kun je da ake yi wannan na Fatiha ya yi sauki ko wani na iya karanta Fatiha salatu Ibrahimiyya. wannan shi aka yi da larabci saura duk kai da Hausa addu'a ga mamaci da addu'a ga jama'a musulmi ka san abin da musulmi ka so ka san abin da ba so na duniya da na lahira tunda kai ɗaya ne daga cikin su abin da duk kake so to ka roƙa muku shi abin da duk ba ka so ka roƙi Allah ya tsare ku daga gare kai da su Allah ka yi ma musulmi kaza ko ka yi muna kaza da kai ɗaya ne daga cikin su kun gane ko abun yana da sauki kwarai wancan na ashimawi sai malami wanda ya karatu cikin ya yi karatu ko malami sai wanda ka tunani a bashi limanci kwarai da gaske an gane ko to alhamdulillah saboda haka wannan ya kai wannan shi kenan. wannan mazhabin malikiya ne cewa babu karatu cikinta. in kun duba cikin riyadu Salihi na cikin babin jana'iza kaifiyatu salati ala jana'iz ya zo da shi haka kuma da sauran wurare na abin nan imamun nawai kun san bashariye ne eh bal a yusni yana yabo Allah ta'ala ga Allah madaukin sarki a kibal akibal ula karshen kabbara ta farko wa yusalli ala nabi yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam akibal saniya karshen ta biyu wa yad'u yayi addu'a akibal salisati karshen ta uku wal mustahabu abinda an kaso Allahumma ya Allah innahu abduka shi wannan bawanka ne wa min abdika dan bawanka wa min amatika dan bayawka kana yashhadu an la ilaha illallah ya zai yana shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah wahadaka kai kadai a illa anta sai kai kadai wahada kai kadai la sharika laka babu abokin tarayya gare ka wa anna muhammadan abduka wa rasuluka kuma lalle muhammadu bawanka ne ka ne wa anta a'lamu bihi kuma kai ne mai sani da shi Allahumma ya Allah in kana muhsinan in ya zan mai kyautatawa fa zirka kara bi isani cikin kyautatawarsa wa in kana musi'a in ya zan mai mugun aiki wata jawaz ka tsallakar da shi fa yayi mai an ati daga laifukansa Allahumma ya Allah la tahrimna ajrahu kar ka haramta mana ladarsa wala taftinna kar ka <coughs> kar ka fitine mu ba da bayansa wa bil ati, in mace ce sai ka ce Allahumma ya Allah inna amatuka ita bai wakka ce wa fi tibli in jariri ne Allahumma ja'alhu ya Allah ka sanya shi salafan ya zama ramce wa ya zama riga shine kamar bukin wa zukuran ya zama ajiya wa shafi'a ya zama ceto da walidai ga iyayensa wani man a da kuma duk wanda ya raka gawarsa zuwa makabarta wanda wato wanda ya raka wannan gawa zuwa makabarta wa man salla alaihi da wanda ya mai sallah wa ne ka riskar da shi bi nabihi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam da annabinsa muhammadu tsira da aminci ya tabbata gare wa sallim sai ya sallama akibar rabi'ati karshen kabbara ta hudu wala yi sallah ba a yin sallah ala sikiri a kan bari lam yastahilla wanda bai eh, hito sarikan yana mai ƙara ba wato wanda bai zo yana kuka jaririn an kama bai kuka ba ya mutu ba a yi mai sallah wala katilin fi sabilillah haka wanda aka kashe wurin yaki bakin daga shi ma ba a yi mai sallah wala yugassalu ba a kuma yi mai wanka wala ala kabri haka ba a yin sallah akan kabari sai dai an binne ba a yi sallah ba an binne shi ba sallah to wannan sai a yi yana jin tsoron ya hito da gawar za ta zan ta ruɗe to sai a bar shi cikin kabari a yi sallah haka wala ga'ibi haka nan ba a wanda ba a gani ba sallah ga mazan malikiya salatu ga'ibi ba a yi amma ita dai sauran mazahib ana yi kawai mutum ya mutu a ta ƙasa a yi mai sallah ko ko an tabbata mutum ya mutu amma ba a ga gawar ba a yi mai sallah ana yi abin da ya khilafa malamai sun yi sabani annabi yawa da jashi sallah yana madina to yaya sallar nan take shi salatul ga'ibi ce malikiya suna ganin ba salatul ga'ibi ba ce mala'iku sun ɗaukaka makaran najashi a sararin samaniya annabi yana ganin ta ya sallah saboda haka wannan hususi annabi ce don shi annabi ba ga'ibi yawa sallah ba hadir ne wasu na ganin a annabi bai gaishe ba Allah dai ya gaya mai lokacin na ya mutu kuma ya yi mishi sallah saboda haka ana yi eh, kun ga lokacin da sardauna ya rasu ina jin ƙasa wajen ishirin da wani abu an kai mai salatul gaib kasashen larabawa sadda sardauna sadda sardauna ya shahada hmm. ƙasa ashirin da ashirin da wani abu hmm. wurare daban-daban cikin kasashen larabawa hmm. <coughs> an gane ko to wala tukarraru kuma ba a maimaita ita sallah din ba a yi wasu su sake wa yukrahu salatu an karhanta yin sallah li alil fadli ga mairitan mutane mutane masu daraja su yi sallah ala alil bid'ah akan masu bid'a waɗanda aka san yan bid'a ne kuma suna abin nan kuma irin mutanen zamanin gana mm, a ga mutum lokacin bai damu da sallah ba ana ta harkoki ne sai ya mutu sai malamai su to sai ya shiga a aljanna ko da biya to waɗannan eh ba ruwa ne yana ta banka ya ta ya sha giyaye komai ya kowace irin lalata ya yi amma saboda ya tara wazo biya da ya mutu sai ga mallamai sun tazo da manyan rauna da alkyabu sai sun shirya shi da Allah eh? shi bai nemi shiri da Allah ba kamin ya mutu a'a ba ce ya a ai musulmin ka sallah cewa manyan mutane waɗanda mutane ke ganin manyan mutane ne a addinance ba manyan duniya ba kasan akwai manyan duniya ba manyan duniya ba akwai manyan duniya da manyan mutane bai kamata su je ga wasu ba amma manyan duniya ne ka lura irin manyan duniyan nan na zamanin gana mu to irin su su ake nihi manyan duniya na zamanin mu akwai manyan duniya na zamanin mu manyan mallamai bai kamata su leka inda gawa su take ba shi ake nuhi ka gani to ta ah, haka nan da ahalul hawa'i kamar masu bin son zuciyarsu irin waɗanda suka fanɗare wajen makarantun tauhidi nan irin ah, kamar su murja'a kadariya mutazila waɗanda suka falle dai wanda suka hito daga layin abinda shari'a ta yarda da shi aw makatulin fi haddin ko ko wanda aka kashe shi wurin haddi kamar wanda aka yanke mai hukuncin kisa na haddi to manyan mallamai bai kamata su halarci wurin sallah ta ba amma wa musulmi za su yi mai sallah sai dai a cinta yawa eh ko kuma a cince a cince waɗanda za su sallah sai sun taru a ce to kai mallama ne ta Mallam wane ita Mallam wane ita abin ba ɗaya ce to ku zauna ku ku je ku yi mishi sallah eh <laughs> eh aika shedi ne kaga ya kai haka gobe duk yan layi ne za a ga in eh, an je in mashaya ce ba mai sake zuwa wurin ka lura eh kamar yanzu kaga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen nan uku wala salasatul ladina khulifu yanzu abinda an kai musu inda haka na ake yi kana ganin mutanen ga tu suna lalacewa mutum a ce an ɗari kwana hamsin duk da sallama gada a wajibi kada wanda ya mai har mata ta yi ka zo ka shiga ɗaki matar ka tana ganin ka ta ɗauko hula ta baka yin hula ce ta ɗauko tuwo ta baka babu san zuwa kuma ga ku zaune wuri guda an kafa doka ko tsakar dare ko tashi kai kace mata ke ban buta sai dai ta ɗauko ta bika ma ba ba ta ce ma a ah, ya cika ai eh, an gane ai ko cikin dare ka tashi ka ce mata buta sai dai ta ɗauko da ta miƙa maka babu ungo kowa in mahaifiyar ka ce ka zo ka ce mata ina kwana ta kyale ka ka shiga cikin masallaci ka yi sallah ba mai ce maka zan zuwa kuma kana nan musulmi ba ita kai musulunci balle a ce mutum ya a kashe ba ware da gaske ga takobi eh to haka an kai musu wani da shi ɗaya daga cikinsu wani da aka da wani can dai wani dangi ne sun kaji labari sarki ya rubuto takarda ce a kawo mai ya ji an walakanta shi to shi ba dan walakantattu ne ya taho nan ga wurin zama ya ɗauki takarda ya tura wuta ya ce ka ji wani ƙarin damuwa da bakin ciki to in ban manzo Allah yin ina <laughs> haka nan dai za mu yi hankuri a Allah ya yaye kuma Allah ya yaye to ka yi hmm. wai sallah ana yin sallah ala aksar jasad akan mahi yawan jiki kamar idan an samu mahi yawan kamar jiki dai wanda an tabbatar da inda duk an ka ɗebe wannan to sauran da an ka bari ba zai rayu ba to za a yi mashi sallah an gane ko ba fi akalli yi khilafun to in ya za a kallu ne ba to an yi saɓani ana mai sallah ko ba a yi amma ban da kai kai a kallu ne amma <laughs> eh ban da kai shi muttafaqu alaihi ne kaɗan na ne amma shi za a yi mai sallah eh. kamar in aka ga haƙarƙari tare da hannu ko a ga kafa cinya tare da kashin kwankwaso to an san babu rai hmm. wata kurahu an karhanta yin sallah inda tulu'i wal gurubi lokacin da rana za ta kullo ta kunno kai din nan da sadda za ta fadi nan ne an ka karanta a yi mamaci sallah amma bayan sallah asuba da bayan sallah la'asar do ana yi inda lokacin da rana ta kunno kai za ta hito da sanda ta kunna kai zuwa faduwa to nan ne an ka hana yi sallah an ka karanta yin sallah eh yin kafa ko shi kuma in ana jin tsoron ta gayi rubutan zawa ta sai ai in ana jin kame a bari ta faɗi ko kame a bari ta to dan rana ya wace ya fara ya mu cewa to sai yi sallah haka nan nan ba karanta ba wa man dufina wanda aka binne bai gairi salatin ba tare da an yi mai sallah ba ukhrija da ha a hito da shi da cikin kabari don sallah malam yukhaf muddin yuzanna muddin ba a zaci ta gayi rubutan zawa shi ba dana tsammani ya canza sai a yi sallah haka nan wa yuqaddamu Musa ilaihi ana gabatar da wanda an kai wasiya zuwa gare shi da shi sallah raja addu'a don kamar shi addu'a Allah ya karba idan mutum ya yana da yan uwa mallamai yana da mutanen gari kuma yadda wani babban malami ya ce do Allah in na mutu asawa ne min sallah za ga abin da yasa ya ce wa ne mai sallah don addu'a sa yana tsammanin in yi mai sallah ya mai addu'a Allah zai karba to in yan uwa sun ka zaburo suka ce su za su sallah sai a ce a yayi wasiya saboda haka ne shi zai mishi sallah ba za a sa ba bari yan uwan ba sai a gabatar da wancan saboda ya riga yayi wasiya ya ce a sa shi ya mai sallah saboda ana tsammanin addu'a sa Allah zai karbe ta to idan ya zan babu kowa babu waɗannan irin mutanen babu yan uwa ba dinna su malhakim sannan sai sarki in ya zan sarkin ne hmm. sun mal'asabatu sa'an nan daga musa lahu sai sarki sai kuma dangi na kusa asibai wa'ulahum wanda yi cancanta su ga sallah su kuma dangin ta asiba shine wanda yi su karhi ga asibanci wanda in an da za a raba gado zai yi kowa kwasar kashi mai yawa to shi ake sawa ya yi sallah ne ta ijtama'u wa sha'u idan sun ka taru kuma kowa ya rowa ya ce lalle shi zai yi sallan nan bai yarda wani ya yi ba sai dai shi ya yayi fabil qur'ati to sai ayi yi ƙura'a eh, ya kai ƙura'a wanda a rubuta mai sallah a rubuta ba ba shi ba sai a ce kowa ya ɗauka cikin envelope sai ka ɗauka in ka kai ne mai sallah kenan in ka ga ba mai sallah ba kenan sai ka yi haƙuri. Hmm. wahiyar jama'a jana'izun idan jana'azozi suka haɗu bi salatin da sallah gashi an kashe mutane da yawa kamar irin rikicin zango ko kuma irin alloba haka za a ga lokacin da ake kuka wannan gida wancan gidan ma wancan gida unguwa guda wajen mutum ishirin su mutu lokaci guda to an ɗauku gawawakin su duk za a yi musu sallah ju'ilar rajulu min ma yadda imam sai a sanya nami can kusa da liman sun masabi sannan yaro sun malhunsa sannan mata maza sun malhurratu sannan ɗiya mace sun mal'abdu sannan bawa sun mal'amatu sannan baiwa haka za a jera su wa ma adraka ba'du salati wanda ya riski sashen sallah fa in turika a janazatu atama wato idan mutum ya riski sashen sallah kamar ko da ka zo an yi kabbara uku sai ka samu guda kawai to ya an ban magawa nan sai ka cika ta kamar yadda ake yi ka yi kabbara ka yi addu'a ka yi kabbara ka yi addu'a ka yi kabbara ka yi addu'a haka zuwa salamu alaikum wa illa in ko zan da assalamu alaikum sai aka duka za a ɗauki gawa kabbara na saƙan sai ka ce allahu akbar allahu akbar allahu akbar assalamu alaikum hmm, shi ne sai kai kabbarori jere wa sallama ya sallama sun mai yi umaru sannan a ɗauki gawa idan kauri zuwa kabari fa fannu a turgude fi hubratin cikin rami taktumu ra'ihata wadda za ta ɓoye warinsa watan na min sibai kuma ta hana shi daga eh, kwari masu ci dabbobi masu ci kamar zakoki ko aladu ko sauransu wai sallu kuma ana shigar da shi kabari min kibali ra'asi wajen kansa shi ake fara sawa kabari bayu da'u fil lahadi azahi cikin lahadu kabarin da ake mai kusurwa wa huwa afdalu min ash-shaq shehi daga tsago wanda ake tsagawa eh, shine muka yi bayani sanda muka yi karatu risala idan aka haƙa rami aka zo ƙarshen sa ga daba kabari to sai a gina rami nan haka a fama rami gaban gwan kabari na gabas ha a yi kofa wato zoba da za ta iya ɗaukar mutum to sai a tura shi ciki idan an tura shi ciki sai akwai wani allo da ake na bulo ne na siminti sai a kara shi haka sai a rufe wurin a hankali sai a ɗan ciccihe a sa ɗanyen ƙasa ko ɗanyen siminti sai a a ɗaure eh wannan rami da sama zuwa ƙasa sai a cike shi da ƙasa shi kenan sai a yi a ɗin shi mamacin na can lungu wannan kuma rami ne kawai babu komi ciki eh amma shi a gani eh a'a wannan nuri kawai shi yana can lungu eh ba za su kai gare shi ba amma sharaɗi ya zama abin nan ƙasar ta zan tana da ƙarhi eh mana ba ta sa ta faɗa kuma ba ta marmasa wanda za ta cika shi abin nan wani sai a kwance shaddu ra'asi wannan ɗaurin da aka ce can in an gama wanka za a ɗamre wajen kai da tsakiya da ƙafafu to sai a kwance wannan ɗamri na kai wa wasa ɗihiwar jirai, da na tsakiya da na ƙafafu wani ɗubaku sai a kulle shi billibin da dilo wato sai a kulle shi can lungu wa sudda sai a tattoshe khalalu yan kohohi yan kohohin da bulodi ya rage sai a sa abu a tattoshe biddini da ɗanyen laka wayu halu alaihi tura wayu halu alaihi tura sai a zuba turbaya a kansa wa abu an so liman da namin ga wanda yake kusa gare shi an yi hasuwa ya zuba ƙasa bihi gare shi salasu hasawati wato zubawa uku wa yi an karanta bina uhu gine kabari wata jisi su da ya masa filasta wata harumin ne ya hatu kuma haramun ne a ɗora kyallo wa kuka wa izharul jaza'i da bayyanar da raki walladimi da marin huska wa shakki da kece aljihu ko kece tufahi wa yusabu to an so ba hankuri shine ta'ziya wa yuqalu a ce za azaka Allah ya kyautata hankurinka wa alhamaka sabra ya cusanya maka hankuri wa gafara limayyitika ya gafarta ma mamacinka au da zalika ko wani wannan mai ma ya haduru na abin da ya halarto shi wallahu alam Allah masani eh, mun kare bayanin sallah kusantin da ake tafi yake eh, kusa da kabari a'a kusa da kabari wanda a kusa da kabari lokacin da ake zuba kasa na eh ba za a saurare shi ba ai an yi bayanin wannan can ba wai za za da imam khamisa ta lamista ba wai sallin sallimuna wala yin da a iziya ne ko yawa a iziya mun yi na kamar wajen da wanda da ke zuwa hausa da mutum da kuma a tura gulgul wani ɗayan haka ana kakkano mai wannan wanda ke a'a wato wannan lalin shi labinu labinu abin nan ne labinu sunan wani tubali ne wanda ake ruhewa kaga an ce wa sudda halalu a'a wato namun ana iya cewa a sa wani abu daga baya don kar ya dawo gingini ana sa wani yusuf ƙasa ake sa ya ko Da wanda ya kai ya gangare kai ya dawo eh wannan ana sa don gudun karya da yake kabarin ana yi da faɗi hmm. alaikum salam eh ba a yi mai sallah shi wanda ya shahada don allah ya ce bai mutu ba

don mace a liman biyu eh liman biyu sallan ta yi eh sallan ta yi duk sun yarda musulmi ne eh duk sun yarda musulmi ne da waɗanga da sun yi ittifaki wannan musulmi ne eh ittifaki sun yi ittifaki musulmi ne don haka kowa ya ya abin amma su ba su yarda dukkan musulmi ne ba su masu yin eh su masu yin shi wanda aka wa sallah wannan bangare sun yarda shi musulmi ne wannan bangare sun yarda shi musulmi ne amma wannan bangaren ba su yarda waɗannan musulmi ne ba waɗannan ba su yarda waɗannan musulmi ne ba ba a shar'ance a hukuncin sallah suke a sallah a tunda shi shi wanda aka wa sallah ai musulmi ne sun kai mai sallah eh. kuma kowa ya yarda shi musulmi ne sadda yake sallah ba sharaɗi ne sai wancan ya yarda da musuluncin wancan ba Ito da yanzu wannan sai an je lahira a'a to ai munan mu mu a wurin mu duk musulmi ne amma wannan shakka can take tsakanin su mu yanzu kamar yadda su ba su shakka wannan gawan musulma ce haka mu ma ba mu shakka su musulmi ne saboda ya ce mai zala ne da dariƙa to dole ne ya zama na ya tsala kullum ɗari? a'a wani iri ne dai ko riga biyu ya sa dai dukkan su sun yarda musulmi ne ka gane ai yauwa ko yana yi wa ya sa rigar nan ko kuma kila shi dan izala ne uba ne dan dariƙa ma mai kuɗi yana yi wa haka abin yake dan yin uban na da hari, kasan duk bangarorin guda biyu in dai akwai kuɗi to baka bid'a eh in dai akwai kuɗi kuma kana bayarwa to ba ɓangaren da zai ce ba na ƙwarai kake ba eh da yan izana da yan ɗariƙa duk inda ana ba da kuɗi to ba a kyama inda duka ji ana kyama to baka da komai amma in dai kana da kuɗi kuma hannun kana saki to to ba shi haka nan kai ka abin yi nisa na wanda ke ainihin ba abinda da maharami aka ce za a yi mata eh. shi ne ya yi gaskiya yadda za a yi wani abin ke wannan to ai ba ta nan ban taɓa yi ba ruwan za a zuba kan zane haka ko ka dai san wanka ko to za a lullufe ta a yi mata wanka a lullufe kuma kai mai hankali ne in ko ba gane ba to ka kawo gawa in nuna mai da to sai abin nan akwai bayanin yarinyar da muka yi magana suna da suka yi magana jiya wadda take asibiti wanda yau mun ce za a nemi taimako wanda za a ba da albashin wata ɗin nan nata wanda ita mai rikon ta za a ba ta ɗari an tanaji abin yau ko ko ce yau sun kai alƙawarin ko gobe yau babu to na ɗaya kenan na biyu kuma ah, saboda karatuwar azumi wanda ya kamata a ce mu karatu yau zama daga yau sai kuma Allah kai mu bayan sallah game da wannan karatu da muke na yanzu tsakanin magariba da isha da yana jin mai yiwuwa ya zama gobe ɗaya ne kawai ake yi ni da baki buɗe mai yiwuwa yana yiwuwa kuma da gobe da jibi sai gwargwadon yadda aka ba da labarin wata ya tsaya ko kuma yadda aka ga wata ne in ya zan gobe da rana ta ƙarshe to shi kenan kun ga jibi juma'a muna tare da azumi in kuma ya zama da gobe da jibi duka muna nan ranar asaba za mu zama cikin azumi insha Allah saboda haka don shirye-shiryen fara azumi da kuma ni kaina da yake ina da yan hidimomi da in Allah kai mu ranar asabat akwai addu'a suna wadda za a gida na karshe bakwai da rabi na safe na fata yan uwa a halarta za a yi taron suna gida na karfe bakwai da rabi na safe Allah kai mu ranar asabat wanda ya ji ya sanar da wanda bai ji ba ranar asabar in Allah kai mu ah, da yamma da yake bai yiwuwa mu ci abinci da safe saboda haka bayan an sha ruwa ko kuma in yana yiwuwa ga wanda ka iyawa ana iya taimaka a je a yi buɗe bakinan gidanmu na makaranta muna so ba don da yake azumi ne ba da safen za a yi abinci wanda za a ci amma da yake a wannan rana muna cikin azumi ne insha Allah so da ka da yamma lokacin magariba ina gayyatar yan uwa musulmi don aje a yi buɗe baki a nan wanda ya samu hali amma addu'a suna za ta kasance bakwai da rabi na safe eh, saboda na yi magana da wasu mutane daga dan wani wuri mai dan nisa shi yasa za mu kai bakwai da rabi Idan za mu dan ba su lokaci don su don sun halarta kuma fahimtarsa ba mu ikon aiki da shi mara da ba shi lafiya ya ƙara sauƙi kuma ya ƙara kuma wannan wata da barka da yake tawa muna da yake ƙunshi da shi Allah sada mu shi bayan da Allah ya wafaru ya ba Allah samuna cikin su Allah shi ba mu ikon gudanar da ibada cikin sa in ya raya mu zuwa ga wannan lokaci wanda kuma ba su gani Allah sa su cika da imani Allah taimake mu da taimakon sa makan gabata da ake kursu Mu kasa gwiwa na gaba uku uku ga neman wata mu tun daga iyayenmu da kakanninmu. iyayenmu da mu matan mu da ƴaƴan mu da kanmu da malaman mu da malaman malaman mu Allah ya gafarta musu mu da muke rayu idan ajalin ya to Allah ya sa mu cika da imani masu lafiya Allah ya kara musu lafiya waɗanda ba su lafiya a gidaje ko asibitoci birane ko ƙauyuka maza da mata yara da manya Allah ba su lafiya Allah ya azurta mu da waɗanda za su riƙe mana addu'a ba mu kyau alhamdulillah صراط الذين أنعمت عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والأحوال وتقدمنا بها جميع الحاجات وتدعينا بها جميع السيئات وترفعنا بها عندك عن الدرجات وتبلغنا بها فصلنا آيات من جميع الخيرات في الآيات والمعلومات اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن